tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda yanzu haka yake mazaunin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Wales can Birtaniya Rangix ya shawarci shugabannin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da su hakuri kada su sallami mai horar da kungiyar ta Manchester United Jose Mourinho. Gis ya ce duk da kasantuwar kungiyar ta Manchester United tana fuskantar kalubale a yanzu haka. Ya ce yana da kwarin gwiwar lamarin zai sauya kuma nasara za ta zo nan gaba a kungiyar. kocin Mourinho dai na fuskantar suka daga bangare daban-daban wanda ya shafi tun daga cikin da kuma wajen kungiyar ta Manchester United wanda ya hada da magoya bayanta. ganin yadda ya jagoranci wasanni har guda hudu a kungiyar ta Manchester United ba tare da samun nasara ba. Gefe guda kuma a ga rashin kyakkyawan alaka tsakaninsu da mai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Paul Pogba dan kasar Faransa dan wasan da ya fi kowa tsada a kungiyar. a baya-bayan nan ne dai wasu daga cikin masharhata kan wasanni na da ra'ayin zai yi wahala a ce kungiyar ta manchester united wata sallame warin Hoba. wasu kuwa ke zaton cewa da yiwuwar tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane dan kasar faransa ya maye gurbin mourinho inda wasu shafukan suke bayyanawa tuni tsohon mai horar da kungiyar ta real madrid zinedine zidane yanzu haka ya fara koyan magana da harshen turanci kasantuwar dawowansa kungiyar ta manchester united don mai gurbin yose marinho iya abin ya san waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya